Shirye studio shirye studio kalan kuke sauraro daga nan birnin Yamme ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma Maɗantani. A cikin labarun za ku ji rahotanni game da zina'irar da aka ma shugaban majalisar Sezok. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta gudanar da taron bada labaru ga 'yan jarida a yau da sahi. A cikin rahoton musamman na yau za ku ji yadda sakamakon damana ya bada a cikin gundumar Bankilare. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun daki-daki. A yau da sahi ne aka karbi gawar shugaban Sezok wanda ya rasu a ranar 19 ga watan Nuwamban nan a Paris. Gawar an karbe ta a nan ɗakin sutura na babbar asibitin Yame. An samu halartar shugaban ƙasa, mambobin gwamnati, abokai, amunan arziki da 'yan uwa. Ga fasarar bayanin da Kanal Isaka Labobushe ya yi. Musa, asiroma. tu laisses un Musa, rasuwarka babbar shi ne ga ƙasa, ga shugaban ƙasa Isu Muhammadu, abokin tafiyarka na siyasa, mu abokanninka na aikin soja da sauran abokan aiki. Muna yi maka karramawa ta ƙarshe a yau. Mun ɗauki alƙawalin ci gaba da ayyukan da ka bari ta hanyar ba da kanmu da nuna kishin ƙasa. Muna shaidada maka soyayyar mu zuwa a gare ka. Muna isar da ta'aziyya zuwa ga matarka Khadijatu Musa Jallo da 'ya'yanka guda takwas da danginka da masoyanka. Ɓangarorin siyasa na Nijar, magoya bayan jam'iyyarka da duk waɗanda kake ƙauna. l'expression de notre profonde compassion. Wajen abokanmu na cibiyar labari muka samu naɗin wannan bayani. Bayan karɓar gawar yau da sahe a nan yame an yi zana'izar Musa nijar Jarmako a can garin Doso da ke ma'aifarsa, jim kaɗan bayan an binne shi abokansa da waɗanda suka san shi sun ba da shaidar kowane ne mamacin. Marigayi Musa sharmakon shugaba ne da ba a samun tamkarsa a yayin da yake shagorancin wannan jam'iyyar ya nuna haƙuri kuma mutum ne da ke son zaman lafiya. Sai a zage shi ya ji amma bai cewa ufa kuma in ya ga wasu abubuwa kawai idan kuka zage shi a ɓoye idan ya gane ku bai nuna muku a fuskarsa. Kenan mawuyacin abu ne a samu shugaba irinsa Allah ya ji kansa kuma duka magoya magoya bayan jam'iyyar mu sun san mun yi rashi babba saboda samun wani da zai maye gurbin sa abu ne mai matukar wahala. Don haka muna yi masa fatan Allah ya ci kansa da rahama ya sa ya huta. Shugaban tawagar kungiyar kasashen Turai da ke Nijar a yau da sahe ya jagoranci taron baiwa 'yan jarida labari a nan birnin Yame. bukatar ta ɗau nasaba ne da babban taron ƙungiyar ƙasashen turai da ƙungiyar ƙasashen nafiyar afirka da zai gudana ranakun 29 zuwa 30 ga watan nan a garin abidjan ƙasar cote d'ivoire inda za a tattaunawa bisa kamar maganar shigar aiki horaswa da bayar da ilimi ga fasar bayanin matthews paula shugaban ƙungiyar Ici au Niger, je voudrais vous dire que pour nous c'est une priorité absolue. Récemment, à nan Niger, wannan zance ne da muka sa a sahun gaba matuƙa. Ba da daɗewa ba, na je difa tare da ministan makarantun koyon fasahar ayyukan hannu domin kaddamar da cibiyoyin koyon ayyukan hannu kuma tare da tallafin da muke badawa. Muna da akalla miliyan 600 na euro, kashi 70 cikin 100 na waɗannan kuɗaɗe za a zuba su cikin kasafin kuɗi da manufar a yi amfani da su domin bunƙasa ilimi. A nan Niger wannan muhimmin batu ne da ya kamata a mai da hankali a kansa sosai. Dukkanin bincike-bincike sun yi alaka da saka haɗiya mata a makarantun boko. Domin matukar ɗiya mata suna samun damar zuwa makarantu, to ana samun ragewar aurar da yara tun lokaci bai kai ba. A gaida Asumana Shina da fassara. ƙungiyar UNICEF ta tallafa wa ma'aikatar makarantun sagandarin gundumar mai da motuna dete guda shidda domin gudanar da aikin bin sau da kafa bisa karanta suwa na sakandari a cikin gundumar. Salifu Yakuba, shugaban ma'aikatar Karantar karantarsuwar sagwandari a gundumar Mayayi, ya yi wa abokin aikinmu Isufu Shaibu ƙarin bayani. Wannan tallafin da ƙungiyar UNICEF ta kawo muna zai ƙara ƙarfafa mana ayyukan da muke bisa fage saboda ayyukan da muke yi na rangadi wanda ya kai shekaru hudu muna yin sa wannan taimakon motuna da UNICEF ta kawo muna mun ji daɗin sa kwarai da gaske. Kuma muna ƙara gode wa Allah ya sanya wannan zai ƙara bunƙasa gwagwarmayar da muke yi wajen inganta sha'anin ilimin sakandare a gundumar mayayi. Za mu yi iya mu. mu na ganin cewa an yi aiki a bisa wannan manufa. Kai da Mutari Muhammadu da fassara. A wani bangare kuma kungiyar ƙasa mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ta gudanar da zaman taron ba da horo ranakun 21 zuwa 22 a wannan wata da muke ciki a birnin Doso. Magabatan ƙananan hukumomi bisa gudanar da aikin hukumar bariki a kan sani aka ba da horon magajinan gari da dama da suka fito daga yankunan ƙasa guda takwas Niger suka halarci wannan taron ba da horo. Sai ni yaye wakilin mu a doso ya firanta da Profesa Khalid Ikri shugaban CNDH. Mahukuntan ƙananan hukumomi su ne suke da alhakin kula da jama'a tsaro, kuma su ne gabatar da siyasa al'umma ya rataya a wuyansu wajen samar da hanyoyin ci gaba. Sai dai binciken ya nuna cewa ba sa kusantar jama'a musamman wajen mayar da hankali a kan kare haƙƙin bani adama da kuma 'yancin gudanar da zanga-zangar lumana a bisa tituna kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadi ta hanyar baiwa ƙungiyoyi daban daban-daban ƙungiyoyin fararen hula 'yan siyasa da dai sauransu damar gudanar da zanga-zangar lumana a bisa tituna na nuna mahimmancin al'ummar suna buƙatar demokradiyya. Ƙungiyar lauyoyi matasa na ƙasar Nijar sun wallafa sanarwa jiya da marece inda suka yi tir da Allah wadai da lamarin da ke wakana a ƙasar Libya. lauyoyin matasa sun danganta lamarin da cin mutuncin ɗan adam da taka haƙƙin bakin habre 'yan ƙasashen nafiyar afirka mu saurari metr bulal ifred mulal mun yi declaration yau don mu tur da Allah wadda da tawai haƙƙin mutane da ake Libya lalle mun ɗauki lokaci kan mishi mai dole ne mun ɗauki lokaci saboda mu ba mutane bane wanda da mun ga abu ga rezo sosai ga wani abu mu taso mu yi magana dole ne sai mun samu kamshin gaskiya ga wannan abu sannan ne muke ihitowa mu yi magana mu ba aikin mu bane mu ce a ah, wane ne ke da intere ciki wane ko ma wane ne ke da intere mu ji ba za mu SQ wannan abu da aka yi an taushe haƙƙin Adam dai an taushe haƙƙin Adam ko wane ne ke shi dole ne mu mu hito shine muka hito muka ce ya kamata a ce wannan abu a tsaida shi na biyu kuma ya kamata hukumomi su tashi tsaye bai kamata yau dan su burge ko kasashen turai ko wani abu ya kamata a ce suna declaration kaɗai ba su ita su action wanda zai sa abun ya tsaya muna so gwamnati ya ga mana mutum nawa ne nigerian nawa ne adda kai can mu kare su mu samu musu haƙƙin su fiske an ci haƙƙin su bai kamata ba a cikin wani hukunci da kotun tsarin mulki ta tsayar a ranar 21 ga watan Nuwamba 2017 ta sanar da maye gurbin Karijo Muhammadu da aka wa matsayin ministan sufuri inda Abdikrim Mulai Zaidan zai shiga kambacinsa bisa kujerar ɗan majalisa da ya bari. Ranar sha biyar ga watan Nuwamba ne shugaban majalisa ya tuntuɓi kotun milkin domin ta ankara da kujerar ɗan majalisar Karijo ta kasance ba kowa a kanta domin a samu wanda zai tsale ta. Kotun ta amince da tambayar ganin Karijo ya rigaya ya yi marabus tare da shaidawa shugaban majalisar dokoki da shugaban koti mai kula da wato yin shari'a ga magabata. Mahukuntan ƙasar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar UNSCR e sun girka tsarin lissafa 'yan gudun hijira da wa'anda suka gushe ma mazamninsu da kuma wa'anda suka komo gida bayan zaman dandi. Lissahin za a yi shi ta hanyar zamanin biometric wato tsawon watanni biyu da za su gudana. Manufar ita ce a san wato yawansu domin girka ingantaccen girgam na kawo masu agaji ta hannun masu hannu da shuni. Grema Ari Malam Muhammadu, shugaban ma'aikatar Eta Sibil ta Menesorwa, ya yi mana ƙarin bayani ta hanyar talfo. Kuma yana tafiya daidai, akwai jami'anmu da ke a wajen suke samarwa 'yan gudun hijira katoci, abin da ke nuna cewa mun samu tantance da yawa, inda 'yan gudun hijira dubu goma ne muke son tantancewa a cikin kwanaki biyu zuwa uku kuma yana tafiya daidai. Watanni biyu ne aikin zai yi, amma muna kyautata zaton za mu karasa aikin a cikin kwanaki arba'in. A cikin wuni ɗaya mukan samu wa magidanci kati da ke akwai fotunansa da na iyalansa, matarsa da 'ya'yansa. Kun sa akwai tsari ba kamar da ba, kuma zai ba mu damar tantance su wane ake baiwa tallafi, Ina tunanin yanzu 'yan gudun hijira na ciki da na waje za su samu abincin da ya kamata su yi tanadi. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Mista Ɗinkin Duniya ICR na agada ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta dubu da sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali da baya iya koma ƙasarsa domin kare rayuwarsa, dalilin ƙabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Ta madala bayan wagga sanarwa yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Sakamakon na bana a cikin gundumar bankilare yana nuna gibi na ɗari bisa ɗari. Ranar 16 ga watan Nuwamban da ya shuɗe ne aka wallafa sanarwar. Adama Dawaki ta firanta da Hashimu Isa, daraktan gidan gona na gundumar bankilare, ga zubin firar tasu. Dangance da yanayin daminar shekarar bana da ta karasa da farko daminar kowa ya sanya kyakkyawan tsammani ganin irin yawan ruwan sama da aka samu a farko-farkon soma daminar inda muka samu milimita 500 a cikin kwanaki 24 abin da ya sanya muka yi tsammanin za a samu kyakkyawar shekara sai dai a ƙarshe sai aka samu akasin haka inda ruwan busu isa da kyau ba a cikin lokaci lokaci musamman ma inda aka samu fari a cikin kwanaki goma wanda ya tasiri wajen ci gaban noma wanda bayan da damina ta fara hawan kara sai ruwan suka tsaya cik abin da ya sanya albarkatun gona ba su bayar da kyakkyawan sakamako ba sannan bayan fari mun samu annobar kwari da ke ci albarkatun gona a halin yanzu daminar bata bayar da kyakkyawan sakamako ba a cikin garuruwa 90 sai dai akwai garuruwa 35 da suka a samu cimaka kashi hamsin cikin ɗari, inda yawan al'ummar su ba su wuce dubu talatin da biyar ba. Cimakar da aka samu idan za a fara cin ta gadangadan to ba za ta wuce watanni uku zuwa shida ba. Ya kamata a yi saurin kawo ɗauki saboda tuni majiya ƙarfi sun fara ficewa garuruwan. Ya kamata a ƙarfafa wa jama'a noman rani da ƙananan sana'o'i, a kuma ƙarfafa sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa, kuma a yi shi a cikin lokaci kuma a taimaka wa elan da ke cikin matukar bukata ta hanyar rarraba musu abinci kyauta kuma a yayin soma wata damana mai zawa ya kamata a taimaka wa manoma da irin shuka saboda akwai yiwuwar a lokacin soma ruwan farko akwai ma manoman da ba su da irin da za su shuka Mun sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukan abokan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku ni gunguma ɗanta ɗantani ke muku sallama a futa lafiya. Ku saurara shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.